أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم assalamu alaikum ya jama'atul musulmi ah, mu da sake saduwa da ku a cikin wannan bagire inda insha Allah ah, kamar satin da gabata yau ma za mu ah, da tambayoyin da muka samu ga malam kuma shi dan ya amsa mana gurgurdan abin da ya sai waka to idan ba manta ba satin da ya gabata mun faro karanta tambayar wato sami mai kamar birma daɗi muka amsa tambaya ta farko ga tambayar su ta biyu inda yake cewa menene iddar mace shin jini uku ne koko jini wa koko jini wata uku saboda na ji waɗansu suna cewa wata uku mace ke yi a idda saboda haka malam ina son a yi mini cikakken bayani to abin da nake cewa malam sani maganar idda kamata abu na wanda yake yana da kashi-kashi ba abu ba ne guda kuma a ƙa'ida ta shari'a haka a karkasa su farko abin da aka fara cewa idan mun karanta littafin muktasar khalil shahi na ɗari uku da tamanin da hudu wato abinda yake faɗa ta atabbul hurrafi wato ɗiya tana idda wato ita ɗiyan nan in ta zama musulma ya ce a'a wa in kitabiyata ko da ba kitaba ce tana yin idda bisa lasati a ƙara'in wato da ƙarfi uku abinda an ma'ana ƙuri'u shi ne tsukuru ai a dahari wanda a ɗaya ba boya ba ko da ba ta ba ta wadda ya zama ɗakatil waɗa wato ta samu ikon a taka ma'ana tana da ikon a taka to idan miji ya sake ta tana yin idda bi halwata baligin gairi majaburin amkana shugulu haminu saboda musabbabin dalilin kadaituwar mijinta baligi da ita Idan zan ko mijin nan ba magabudi ba ne wanda yake shugula ha shugulinta amkana minhu yana yiwa gare shi ma'ana ka ɗauki wadda yana yiwa ya taka ta ciki ka ɗauki ya ce ta dan kawaituwa tsakanin juna ko ko na ziyara to an ka ta faru an ka sun sun kadaitu in ya sake ta to yana ba gare ta yi idda domin koma ma wacce magana da an ka ce amkana ha to nan kuma ina ba za a sata idda ba ga yar kadaituwa wadda take ta harara guda gajerar kadaituwa wadda bai yiwa a ce mutum ya take mace ga wannan kadaituwa da kuma yau sun kaɗa amma akwai mata waɗanda ana siffanta su da adalci da kamun kai ko da mace guda ta wannan ba a wajabta wa idda gare ka amma duk da haka idda na wajaba in sun gaba su juna bisa da cewa ya taka ta a cikin kaɗaituwa ko kuma sun kasuwa ba shi na man shi na malaye magana cewa ta'atabbul horatu bi ta qara'in adharin wa zirikin qur'ani yadda abbo ya ku to ita ko tsalki ne za ta yi ya za ta yi tsalki uku baya za ta yi tsalki biyu to tsalkin nan uku yana yiwa cikin kowane wata ya zanta da tsalki guda kaga an samu wata uku kenan misali ko kuma zama ba kai wata uku din ba amma wal jami'u lil sirai da kalkin nan na diya da an ce ta yi wannan iddat da wannan nabuwa da an ce ta yi gaba ɗayan su domin a samu kubutan mahaifa ko da ka an ka samu kubutan mahaifa wannan kaga a gane ba ta da ciki don haka ba a wajen ta idda ba ga wadda an ka saka gabanin duhuli don ita ba ta bukata ga a samu ubata mahaifa gare ta bala wal fakat alal aljin to ta yi tsarki uku wala wuta da fi ka sanatin ko da ko ita wannan mata cikin shekara so guda ta haila to lallai ne sai ta tsarki uku kaga ake nan za ta gama idda ta cikin shekara biyu da kusan rabin shekara ko kuma shekara uku domin in ta abin da za a sake ta tana da tsarki to in ta ga jini ta yi tsarki ta yi tsarki biyu kenan sannan in ta kuma ganin jini ta yi tsarki ta yi tsarki uku kenan to an so ta bari ta shiga haila ta uku ko kuma da nan masu hidima su fara duk dai wannan lallai ya shigar da kafu domin zakkuwa abin da ya yi kusa garai. rai a shi nan shekar goma cikin kowane wata ko kuma wata goma ko kuma wata biyar idan ta idda guda to za ta saurara za ta yi ta tsarki guda za ta saurara har lokacin su ya zo kuma ta rela ba ko kuma au a ko kuma ta zai ita tana idda wadda an ka saka da tsalki kura tana shayar da mamma tana shayar da mamma haila ta sai jinkiri saboda shayar da mammanta bai ba ta idda da shekara za ta saurari tsalki har ta cika wannan shekarar ko kuma ta yaya danta ko kuma shayarwa ta yanke bayan shayarwa ya yanke sannan sai ta fuskanci haila uku amma in ba ta yi haila ba har shekara ta cika daga lokacin da abin nan shayarwa ta yanke wato wannan ta halatta saboda bayyana cewa jinkirinta ba don sha da mamana ba a wasu filar ko ko ta zama ciwon zuba ma'ana tana istihala amma kuma wa mayyazat alhali kuma hakika tana iya gane jinin haila daga jinin rashin lafiya da wari ko kuma da launi to wannan ta yi idda duk da haka da tsarki ba da shekara bisa kauli mashahuri kenan ba za mu shiga ma wannan jimla da wanda shahe ka wanda inda yake cewa wani zauji intiza'u waladul mawzi ihraran min an tarisahu yanzu ya ga tana dogo idda shi ga cikin rashin lahiya aka ce miji na iya amshi dan mai shayar da madan gudun kada wani ta dai ba shi ba shi kaka da ba to bayan haka in ba mai za zata ba ko ko halitta jinkiri bila sababin babu wani dalili aw mara da ko ta yakin lahiya tarabbatat a ashhurin ta yi jinkiri na wata tara saboda ciwon zubar ka zo mata ko kuma hayar ta yi jinkiri babu wanda dalilin komi ko ko da rashin lahiya to ta yi jinkiri shi wata tara tana jinkiri tana saurare bayan wata tara sun wuce ta gani alama ba na ciki sannan a tabbat sannan ta yi idda bisa lasatin da wata uku kaga wata kuma gani wata mai idda da wata shekara guda kenan waccan za ta yi idda da tsarki uku tsarkin da uku ko ya kama cikin shekara ta guda ta tsarki wadda za ta yi idda da shekara guda don za ta yi saurari na wata tara za ta yi idda da wata uku sun zama shekara guda kenan kaji do kai duk wallon tara ba kamar idda wadda ba ta ganin haila wala ya isa da ya isa budurwa wadda an ka aura ba ta taba ganin haila ba to ita ko wata uku ta kai ya magana da kai dazu wata uku ta kai ya isa wadda yake abin da jini ya dauke mata a shekarun ta sun kai da jini shi dauke jini ya dauke mata ita kuma za ta yi wata uku wata uku sun kashe ta yare kuma da haka ji waɗanda mata abinda an ka faɗa maka yadda idda su take don a san maganar to amma ita wannan da aka ce ta yi jinkiri na wata tara bayan abu ya kai ko kuma wata mai da abin nan na shekara ɗin na an kasi wa yan halatu sanati in tazara saniya wa salisa lallai sai ta saurari ta biyu da abin nan ta ta uku wannan ke ne to a cikin abin nan muktasar khalil shahin ɗari uku da tamanin da hudu zuwa tamanin da biyar zuwa tamanin da shida sannan nan ma in ka tsaya cikin risala ya yi magana a kan matsalar idda shi ma mai risala in ka duba kamar rudani za a samu wannan ɗan gajeren bayani inda yake cewa wato wa yubatul hurratul mutallaqati salatu qur'an kanan musulma wasu sukadiya wato duk da ya wadda an ka saka tsarki uku musulma ce ko da fita ba ce amma wala a mace man fiya ba ce yake rike qur'ani bauya da wadda adda wanzun bauta wato kamar bukata ba ko mudabbara wadda yake tana haila to ita ko za ta tsarki ne ko kuma nan babu bambanci kana zauri fi jami'ihi na hurran aw abdan mijin ko da dana ko bawa ga waɗanda da mun ka ambaton ya da musulma da ke bakita ba da bauya da ɗai ne to yana ya wani shuru da domin wasu na ce makur'un haila wasu na ce makur'un tsalki malikiya su suna ce makur'un tsalki amma hanafiya suna ce makur'un haila to wala qara'u hiya al-adahu abinda yake ce makur'un tsalki allati bayna ad-damaini wannan shi a hukunci wannan can kamar da mun kawo da mashin cikin mutasar to in kana min malam tahil aw min man qad isat min al mahili fa salatu ashkuri bil hurat wal amati to in ya zama wanda ba ta hailata ko ta riga ta yanke kauna gabanin haila saboda ta daɗi duniya ya shekara saba'in da miji abin da ke mawatan abu to wannan idda su wata uku kuma wannan ya shahi ya bisa da ittifaki na malamai ya shigar da gauya bisa ga mashkuri na gauya mashkuri sun ce a wannan kaji idan mata guda kala ne to wani da kirkun rasul mustaka zafi awal ammati fi talaki sanatun to ya ita ta take mai ciwon zuba kamar dai da muka faɗa don yan uwan juna na mai ciwon zuba ko kuma boya ga saki to idda ta shekara guda ne domin za ta yi wata ta na saurare sannan za ta yi wata uku na idda wannan shekara guda kenan ya zama dogon idda tun ɗaukacin na mun faɗa mai da aka ce salatu in ko da ko cikin shekara su guda ta sarki sai ta sarki uku kamar da muka faɗa can baya tun wa'idatul hamil sosai kuma mai ciki wanda sai mu nema magana ta ba domin tsawon abin nan na karatun littafin wa iyadatu hamil idda mai ciki kuma filofati in miji ya mutu ya barta ga mashhurin kauli a aw da ko kuma abin da ya sake ta shi ko bisa ga ittifaki to ni a idda ta wajen hamli ha kullihi har ciki duka kuma ta haifi da sakin ta sai ta haifai ko kuma da mutuwa sai ta haife shi ko da rawa guda nan to shi ma nan a sawa'un kana kurratan au amatan au kitabiyatin wannan dutsai wannan in ka kula mun samu iddan mata wajen kala hudu to wal mutallaqatu allati lam yadkhul biha la'idata alaiha wanda ya amo mata an kawo mai ita gida ne sai da abin da bai ne sai sake ta bai ko shiga da ita ba to sai ta tozo a gida in ta samu miji tare babu idda gare ta domin ba abin da ke sa idda in ba ta ci ba to bai taka ta ba to wai da turhu ratibin wafati arba'atu ashhurin wa ashhurun kanat sagiratan aw kabiratan da kana biha aw lam takun to shi kuma idda diya daga mutuwa in mijinta ya mutu amma ya zan ba mai ciki ta ba to amma nan ta zan abin nan mai istihala ko kuma ba na istihala ba in dai miji ya mutu ya ba ta wata hudu za ta yi da kwana goma ita mata ta zama karamata ko ko tsohuwa ce miji ya ruhulta ko bai yi ba domin nan kenan ba ana magana akan wannan takaba game da magana duhuli ba wace mata ko ba ta ba miji karami na ko babbana duk guda ne wa fi amati wa mun fiya baki yake riki shara ne wa hamsa layalin amma a cikin bauya da wadda take tana da sauran wajen bauta kamar wadan da maka taba ko abin nan mudabbara wata biyu da kwana biyar shi za ta yi ما لم ترتب ما لم ترتب الكبيرة ذات خيل لتأهيله أن وقته أما كده ما تقبل زمو wato ita wannan matar tsohuwa ba ce wadda tana shakka za ta tsohuwa ce amma tana haila kuma tana shakka da jinkirin haila daga zakuwa ce ga lokacinsa yan haka ne ba ta kora ta ta sabali ba sai ta zauna hakuka to sai barta wa amma lati la tahillu lisa gari amma wadda ba ta haila don zaman ta karama wuce kibarin ko tsuwa ta yawan da tiɗi ta abin ta kwando sama da haka wa kad mana da kuma gashi bin ya riga ya shiga da ita mana ya bana ita da tunqahu fil wafati illa da talata ashhur to ita wannan ba za a aurar da ita ba a cikin wafati na mijinta ko kuma abin nan ko da an amince mu cikin an amince mu cikin ta ko ba amince shi ba ba a da ita sai bayan wata uku wannan shi abin da ka tambaya kuma ka je da idodin suke Allah da ta da mu da sawaba kamar gani in ka duba risala kamar da shahi 485 zuwa 486 Allah ya dace da mu da sawaba amin to sai tambayar shi ta gaba yace menene a matsayin kamar nuna tashi daga tafiya wadda ake wa kasaru to amma kuma direba mu ba musulmi na ba saboda haka ba mu samu sallah a zuhur ba ba mu yi da asar ba kuma ba mu yi magariba ba har muka zo inda za mu sauka kuma inda muka sauka kasar ta yanke sai kuma ga shi nimmance ban samu yin waɗannan salloli ba hmm. har bayan shekara biyu shi nune ne a hukunci to abinda a hukunci in ka kamar yanzu da kai tambaya ko kuma da da ka zo ka tambayi wani malami nan kusa ga gida ma'ana yanzu ka ko ba ka tambayi wani malami nan kusa ga ungoku da ya faɗa maka karan ka sallolin amma mutum da ka tambaya abin da shehu na abdullahi ya faɗa a cikin littafin ba bawul musalli a cikin hukuncin ranka sallah ya ce wajibin faura ala mansusi tala'u ma fata bila tafsisi wa kati wala sawi alal mashhuri wa ma karfata bil maqduri تحقيق أو ظن وشك إذكنا اللهم أو تجوزه بلا قدر ولم يجوز تأهيلها لمن قدر ألا جميعها وإن يكون بدر

fada wajen ma fata abin da ya kubce wajibin wajibi na kuma fauran a yi maza maza alal masu su suka na an kanastanta wanda la ta fi su wakati ba ya keɓanta lokaci ba wato zai biyanta a cikin sashen lokuta ita sallar nan da yabbaro kuma wala ta harin alal mashhuri ومهما ما قد فات في المقدور ومشهور قولي ba tare da rabkanwa ba sannan kuma ranka ta gwargwaro ta kuce ne kuma yadda ya samu iko domin nan ne malamai ke ce misali a can da muktasar da yake magana kamar da shi shehu na abdullahi wani mutanen da yake wajibin fauran alal mansu su kala umar fata bila takhsis waqti to shi ne zai biya sallan nan halu sihhata aw halu maradi waqt hadaduna aw waqt safari a waqt man'in aw waqt kufin wato zai biya sallan nan lokacin da ya bar sallah bai da lahiya to yanzu ya samu lahiya yana son shirama sai shirama ta lokacin da ya bar sallah yana lahiya la yanzu bai da lahiya yana damar rama shirama ya bar sallan nan wurin tafiya yanzu ya samu damar ranka ta yana gida shiranka ya bar sallan nan gida wurin ya samu damar ranka sai shiranka ta yana ranka ta kura lokacin da an ka ce haramun na mutum shi sallah ta yi shi ana yi ne wannan lokaci lokacin dillu ya rana lokacin haduwarta lokacin hudubar juma'a haka nan kuma a cikin dare ko cikin rana duk wannan dai shi na yake cewa bila ta fi su wakati saboda haka yanzu da ka tuna ko an shekara goma suna ka tuna kabar wannan salloli kuma kana da haƙoƙi da kabar su ko kana zanni da kabar su ko kana shakki da kabar su to duk ka jingina ka yi karanka su wannan shi ne nan da alwahami wanda ta zo a kan kuma ga wanda yake yana da iko in ya tuna da bin sallah bai halatta shi jinkiri kuma zo da ita duka sai dai in ya yana cutar da shi cewa zo da ita duka to sai gudu abin da yake iyawa gurgurar sa kuma zo da shan da wasu nima sallar ta zo ta wannan lokaci da ya ta gani saboda haka abinda asama gare ta yanzu waɗannan sallolin kai maza kai alwala ta kai karama su Allah ya kada da sawaba wannan ta shahi na abin na uku to tambayar shi da karshe yace ni ne adda mata biyu sai na bar guda tana tafiya duk inda take so kamar cin kasuwa da kuma zuwa wurin aiki daji da dai sauransu menene hukunci wanda adda mata an aza mai ya dauki ɗawainiyarta ya ci da ita ya sha da ita ya suturtar da ita shi ko shi kare ta zama cikin gida kada ya barta tana yawo domin shi Allah ya azama nauyinta bai dace a ce gare shi ya bar iyalinsa waje suna yawo ba aliyu da abi dalib sallan da rahmatu shi ya faɗa wata rana akan abin da ya shafi su mata dangane da irin abubuwan da ke faruwa yana cewa yanzu ku ba ku jin kunya eh? idan kuna barin matarsa tana yawo cikin maza suna dubi zuwa gare suna dubi zuwa gare su alata zaruna alata ba ku jin kunya ba ku kishi eh yi sai na aliyu kuma da haka kuma yana da kyau ku koyi da irin wannan magana ta sayyidina ali domin ya faɗa ya ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce almar'atu auratun mace al'aurata fa habisuha fil buyut ku tsare su cikin gida fa innal mar'ata idza kharajat ila dariqin qala laha ahluha ayn turidin in mace ta fito ga hanya za ta tafi ma mutanen da an nata suna cewa ina kiyo qalat ta kan ce a udun maridan zanna in ga da mara lahiya ushe yi uzana zakan zanna in raki jana'iza يشيك ولا يزال بها الشيطان حتى تخرج عن دارها شيطان بي بشا غريتا سي كاي دبا دبا سي تتبر جدا sannan kun bisa ga hanya yana tare ta samanta sayyidina manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana fil mar'ati yuridu lillahi mace bata nemi yarda Allah ba limisli an taqawu da fi baitiha wa ta'budu rabbaha misalin ta zauna cikin gida ta bauta mu ubangijinta ya shi kiwo ba abaha ta yi ta da'a Ali ibn Abi Talib yake cewa ga matarsa Fatima ya faɗi mata ma khairu ma lil mar'ati ya ke faɗi wani alkhairi ya tabbatar mu mata menene alkhairi ya tabbatar mace qala ta ce Allah tara rijala wala yarauha zauna gida ta kama jikinta kada ta zama za ka suganta wa kana ali radiyallahu anhu ya yaqul ala tastahayuna yanzu ku ba ku jin kunya ala ta zauna yanzu ku ba ku kishi ya tarku ahadukum ɗayan ku na bani barin imra'atahu matarsa ta kharuju da rijali tana ta tsakanin maza tanzuru ilaihim tana dubi zuwa ga maza wa yanzuruna ilaiha suna dubi zuwa gare ta wa kana aisha عائشة بحفظة فيهم رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزعون الله صلى الله عليه وسلم سنة أولي من صلى الله عليه وسلم دخل ابن أم المكتوم أبلان أم المكتوم الشبو وكان أعمى يا ذنبك هنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهتجبا منه تاجي قبول مبا وتاهي كشكي جادي معناه كشامك بتقري فقالتا يا رسول الله سكت يا من زو الله أليس هو أعمى أشيشي بمكاغنا بلا يسودنا بي دليني ولا يعرفنا بي سنني فقال صلى الله عليه وسلم أفا أمران أنتما ألستما تبصراني تركوا بكا يبسي بكو جميل wannan ya nuna kenan ba wai ana gudun shi namiji ga mace ba ita ba a shi kuma da haka a ce a nan ƙara wanda kai nan yana da kyau ka gyara Allah ya taimake mu ya ba mu nasara wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi da Tirmidhi da Imam Nasa'i to sai tambayar ta fita daga Yar Buhari da Zainabu Abu Matami shugaba Ibrahim Ila Mungadi suka tuni Allah ya zafata malam muna neman da a karanta tare da fassara muna wannan suya mm. alƙari'a tulmar ƙari'a wannan suwa kamar yadda kuka kaci a karanta a fassara wato a alƙur'ani mai girma abinda allah ɗaukin sarki ke magana cewa bismillahir rahmanir rahim القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإثم المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه خاوية وما أدراك ما هي نار حامية وانا سورة أدل الله مدوكين سركيكي مدنا القارئة معنى القارئة القيامة القيامة التي تقرأ القلوب بأحوالها وهي أبلغ من الحاقة وانا تنسيب من الناس يكلم التعويل في معنى التنظيم wato ita alƙa'i'a to alkiyama wadda ke ƙunƙwasa zukata da tsorace-tsoracenta shi ne ma'ana ƙari'a kuma ya yi haƙa mubalaga waccan suratul haƙa mal ƙari'a wa ya sanar da kai abin da ake ce ma mai ƙwanƙwasa ma'ana wadda ke ƙwanƙwasa zukata da tsorace-tsoracenta malƙari'a alƙiyama wadda ke rumbuka mutuwar zukatanta da tsohon shugabatanta wa ma adara kamar ƙwari wa ya sanar da kai mai ƙwanƙwasa bukata da tsohon shugabatanta sadaka bayanin rabihi wa mafi fi suratul harqa bayanin lirahadin sa da abin da a ciki ya gaba cikin suratul harqa garsan baya wani lokaci na mai ƙunƙasar zukata da tsorace tsoracen tabin zai kasance musiba bi ma dalla alaiha alqari'a fa ya yawma yaqulu an-nasu kul farashi to tana ƙunƙusa mutane ne da tsorace tsoracen ranar da mutane za su zama wa da kusan tsara su wa hukun a wasu ne مدفوف أبي مرضى على منتشي قبل المباعش جرادي على منتشر فيه كثرة الزي وانتشاره ظن رانا وتكون الجبال كالإه والله مرة وسلم سرك يشدوا وطن قد كنت يجي من يمن وطن لقاسنا زبير بجير المرة ذا ظن ومورة كثرة زبير masufi na gashin wanda an kasa kuma kuma na wato shi kaɗa to dutse ya kuma haka nan iska na tafiya da shi fush wanda an ka sabi domin rabuwa sassan kuwa da tafarruki a jaza'iha almanduf abin saɗewa لتفرق إدها وربو وجزائها وتقايوها توجد في الجلو كل هذا ذاك المهبل lokacin da ya madarwa halin nasa da aka kamata mu da su baya saboda karancin lokaci amma insha Allah wata ne zuwa za mu sauke a karanta wannan tambara ta malama Ibrahim Haru da ta zo na bugu Ibrahim Nuna Mugozi كمان لوكاتيني كيكو السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدينهم باهدان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة السلام عليكم بركم مدعا sake sanar da ku a cikin wannan bagiro wanda insha Allah kamar kore sati yau ma za mu gabatar tambayoyin mu da suka sarrafa ga kuma malam don su kuma ya amsa mana gurgurdon a da ya sauka muna fatan Allah sun na jagora to a kalmar Allah tambayar mu ta farko a wannan mako ta fito ne daga wata mai sharan mu wato malama yar kulwa matar Muhammadu dan baba da ke garin Gulmari ta ce ina son malaye an sanan tambayoyi na kamar haka tambaya ta farko idan mace ta haihu shin duk sallar da ta wato ba ta yi ba za ta ranka ta ne idan ta yi tsarki ko ko ba ta rankawa to malama yar kulwa kamar da kika tambayi wannan tambaya hakika irin wannan yana da kyau ga su mata su ci gaba da tambayoyin abin da ke damu su na addini domin su samu waraka ga abin da ba su sani ba idan mace ta haihu to duk sallar da ta wuce ba za ta ranka ta ba domin domin wato A Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke mata nauyin wannan ranko amma abin da take ranka shi ne azumi hakanan kuma in hailaci to shi ma ba za ta ranka ba sallah dai amma za ta ranka azumi to a cikin mutanen fasfar jawad wanda ake kira da askari wato a cikinsa shahi na arba'in da uku yana cewa wa taqadul ha'idu as-sawma lis-salata wa nifasa'u misluha fi ma yajibu wa fi ma yajuzu wa yamtali'u wallahu a'lam wato a cikin wannan littafi abin da shi ke faɗa mai haila tana ranka azumi amma ba za ta ranka sallah ba ah, masu jinin riki su ma a wa'ita suke da abin da yake wajaba da abin da yake halatta da kuma abin da yake haramta saboda haka shi yasa shari'a ta ɗauke mata rankon sallah amma za ta ranka azumi abin da yake halatta gare ta kamar irin karatun alkur'ani da ci da rani cikin ramadana ya halatta ga mai haila haka ya halatta ga ita mai nufafi Allah ya dace da mu da sawaba sai tambaya ta biyu ta ce ina hukuncin mai karyata sanarwar ganin watan azumi da amirin mumin yake yi wannan kuma tambaya a nassin ƙur'ani ubangiji allah maɗaukakin sarki yana cewa domin shahida minkum shahara falyasumu wato wanda duka rayuwarsa ta kai lokacin da aka ce ramadana ya fita ya bayyana an gan shi to ya azuce shi tafsirai na abin nan na littafin ƙur'ani waɗanda malamai masana suka rubuta tun daga wato tabi'in da tabi'in tabi'in waɗanda suka tabbatar muna fassara ayoyin alƙur'ani mai girma to sun gada mana cewa shahida ɗin nan ma'anarsa khabara da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sunu li ru'yatihi wa afdilu li ru'yatihi fa in zumma alaikum fa aqbilu iddat sha'ban 30 yawman ku yi azumi domin dalilin ganin wata sannan ku ci domin ganin sa a wannan annabi yana magana da al'ummar duka ba yana magana da mutum guda ya ce sai ya gani ya dauka kusa ya gani aji ba domin inda da mutum guda za a yi za a ce sun in ra'aitahu kai azumi ka ga wata to wannan ana niyya cewa in kun gani ku ci in kun gani ku azumi in kun gani ku aje ku sha ruwa kuma ka'ida wanda ke sa a ga wata uku ce na farko don za a dubi wata ranar ishirin da tara idan an samu shaidar adalai guda biyu sun kace sun ga wata to yin azumi ya zan wajibi na biyu a samu adalai guda biyu sun ci sun gata amma an samu jama'a mutahidiya wanda yake akalla ɗinka a masaban malik mutum biyar daga cikinsu koko da akwai mata da bayi suka ce sun ga wata to azumi ya wajaba da al'umma su doki azumi to ka'ida ta uku ya zan 29 haka ba ta faru ko ganin adalai ko ko biyar jama'a amma an samu cewa yamma duka balgi ya ruhita ko ko hadari ko kuma gajimari ko kuma kura ya zama an yi jinkiri har sha'aba ne cika kwana talatin ya ce kwana talatin wannan ba a jiran gani sai a duki azumi domin wata bai talatin da ɗai to wancan kwanuka guda biyu da muka yi magana na talatin ba ɗai to idan aka ga wata ba kowa ne zai yi sanarwa gani ba sarki musulmi shi ne zai sanarwa ganin wata domin shi ne shugaba na al'umma an jingina ga jikinsa da cewa shi ne jagora ga al'umma don haka zai sanar da cewa an ga wata to idan ya sanar ya lalace dukkan wanda a cikin wulayarsa. in shi ne wannan sunan ne wanda jagoran musulmi ke jagoranta ya doki azumi domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ta bilal ya yi sanarwa ganin wata amma da umarnin annabi lokacin da wani bakawar daji ya ga wata kamar da hadisi ya zo cikin tilmizi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya gida ga bakawar nan a tashar Allah ilaha illallah qala na'am tashar anna rasulullah anna muhammad rasulullah qala na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya bilal fa azinkin nasu an yasumu gadan bilal ka tashi ka yi kuwa ga mutane gobe kowa shi tashi da azumi bilal ya tashi shi ga wiyar sanar da al'umma cewa tashi da azumi wannan ya nuna shugaba na al'umma yana sa a sanar da cewa an gani to matukar cewa an gani an faɗa mai yasa an kashe dar wani bai ɗauka ba akan musu ya saba mu wannan shugabana ana kasa ma'anar muhammadu sallallahu alaihi wasallama domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisi man ada a amiri faqad ada ani wa man asa amiri faqad asani duk wanda yayi wa sarki na da'a wato sarki wanda annabi ya jira kansa wanda ya umarni da alkhairi kuma ga shi matsayinsa na shugaba to wanda ya mai da'a annabi yawa wanda ya saba mai annabi ya saba ma a cikin wani littafi na Sheikh Abdullahi na gwandu ta game da hulahu da rahmati wato wani mutane yake cewa annasa'ih yana Allah sannan kuma su dubi cewa al'amarin addini ba na wasa ba ne su gyara abin da suke a kan sana kurakurai domin al'amari ya zama guda Allah shi taimake mu ya ba mu nasara ya sa mutane su bar saba mu ubangiji da abin da umurce su ko kuma su bar saba mu manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da umurce umurni da kuma malamai na sunna abin da sun ka bar muna mun ka gada na ilimi da addini Allah shi taimake mu to tambayar ɗan kuma ayo ta wato uku ta ce ina hukuncin macen da ba ta bin wato umarnin mijinta a macen da ba ta bin umarnin mijinta ita ma to mai sabon Allah ta domin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam sun bayyana da yawa ba hadisi guda ba waɗanda ke magana akan mace ta yi ba'a ga mijinta annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake magana a kai wato game da abin da ya shafi mata kuma ga misali mazansu to an ba da haƙƙi ga mace kamar yadda an ka ba da haƙƙi ga namiji sannan kuma an gwada haƙƙin wato miji ga matarsa to daga ciki akwai abin da miji ya mata umarni don ba saba ma Allah na ba ta bi abin da ya umarce ta wato nassin qur'ani mai girma ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitatu hafizatu lil-ghaib ma hafizallah wannan aya abin da take gadawa cewa maza suna da wani matsayi na iko da zama suna da tasalluki akan matansu domin tun daga farko Allah ya fifita sashi akan sashi to fifikon nan da Allah ya sashi akan sashi da wannan ya fifita maza akan mata sannan kuma maza su ne masu zuwa su samu abin da an su ba matansu daga dukiyoyin da suka yi cin wuri kuma nassin qur'ani ya gada cewa mata na kwarai su ne waɗanda an masu ibada ko masu tsare kansu da abin da Allah ba su tsaro da abin da Allah ya kiyaye su da shi to bankin haka har annabi rahama sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi ne cikin bukhari da muslim akwai wani umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma wani haƙƙi da ba namiji gabatarsa wanda wannan haƙƙin ya girma a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi la'anat al-mala'ikatu hatta tusbih wato idan namiji ya kira matarsa zuwa shi hidarsa ta zo ba mala'ikun Allah za su tsiri mata har safiya ta waye wannan yana gwada namiji na da ƙarfi ga mace sannan akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan hadisin turmi ne rawaito shi لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها da ina umarnin wani ɗan shi kai mu wani yiwa ya ƙasa da tafunansa ya yi ruku'i a kansa ko shi sujada a kansa ko shi yi burfani a kansa da akwai haƙƙin yin haka to da mata cewa ta wani ci to sai dai annabi ya umarni ne domin babu haƙƙin yin haka gabawa zuwa gabawa sai dai gabawa zuwa ga Allah to sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wani hadisi wanda ibnu hibban ya haddace shi wanda abi hurairah ce rawaito hadisi din النبي يتي وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وهت فرجها وأطاء زوجها دخلت جنة ربها وفي ذا مجي ساس الله تي صلو لك بداد ورد الله أولا كانت فأذو شوة انتنا رمنا رد الله أولا مخيم أجمين سا wato daga ta zina ta yi da'a wa mijinta to ta shiga aljanna ubangijinta ita wannan matar saboda haka ashe wannan ya gwada idan mace ta yi ibadar da Allah ya mata sannan ta yi da'a ga umarnin mijinta duk abin da ke ta yi matuƙar ba sabon Allah bane to aljanna kamar ta shiga to waɗannan da suna gwada saba ma umarnin mijinta gare ta haramun ne bisa ga nususu na alƙur'ani da sunna manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce ayyun imra'atin matan wa zawjuha an haradin da halatul janna annabi ya ce duk matar da ta mutu mijinta na yarda da ita da abubuwanta da halukanta to ta shiga aljanna wannan hadisi tirmidhi shi ma shi ya shi akwai wani hadisi wanda kadibi ya rawaito wato wannan hadisi abin da yake faɗa ayyuma imra'atin kharajat min baytiha bi ghairi izni zawjiha kanat fi suqdillahi ta'ala hatta tarji ila baita aw yarda an hadha wato duk matar ta fice daga dakin mijinta ko kuma gidan mijinta ta tafi tafiya ba tare da izinin mijinta ba ya ce kake zo ta kidin umarninsa na dawowa ta tafi to ta zama cikin hushin ubangiji wato matsalanciyar azabar Allah har ta dawo zuwa ga ɗakin ta ma'ana duk tawar sai tana cikin sabon Allah har ta dawo ko kuma har lokacin ta lallashi mijinta ya yi mata wannan ya nuna akwai haƙƙi ga namiji ga matarsa malama yar buhari har da yau annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa kamar hadisi wanda abu dawud da tirmidhi suka rawaito shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ayyu mamra'atin su'alat sa'ala zawjaha dalaqaha min ghairi ma ba'asin fa haramun alaiha ra'ihatul janna duk matar tace ce mijinta sake ni ma'ana ni dai ina da bukatar mu rabu ka sakani babu wani dalili na wani laifi sannan ne ya sake ta to ta shaƙi ƙarshen aljanna ma ba ma ta shiga aljanna ba to haramun na gare ta Allah ya haramta mata jin ƙarshen aljanna yadda ba ta ji ƙarshen aljanna ba ko alƙiyama tana cikin matsala haka nan kuma annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam kuma ya karanta da wani hadisi wato anan hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da mu qala sallallahu alaihi wa sallam salatatul la tartafi salatuhum fawqa ru'usihim shawa wa رجل أما قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها فاحد وأخوان متكالمان cikin wannan hadisi abinda ake bida maganar sabawar mace da miji to in ta saba miji a cikin hushin Allah to nan an ce mutum uku sallar su ba ta wuce kansu ta guda wato namiji daga cikin su namiji wanda ya shugabanci mutane alhali ba su so ya zama musulman alhali ba su limancin su da mace wadda kowa namiji suna fushi da ita sannan da yan uwa guda biyu sun ka sun ka yanke da juna wannan ya buge kan kashi nan haka wanda shi kana ga sun a wajen kai to waɗannan ranar alkiyama su sani suna ibada nan Allah bai so wannan hadisi in mun duba in maja shi ya rawaito shi to sannan akwai kuma wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kana hadisin da Abu Shaykh ya rawaito shi daga Anas wato cewa awwalu masu tus'alu anhu al-mar'a yawm al an salatiha wa an ba'daha kayfa amilat ilay wato zarkon abin za ta bayyana ranar al sallar ta da ta yi kakataita sannan mijinta kakata aikata gare yaya suka rabu wannan shi abin za a fara tambayar ta in ta yi nasara ta ba da amsoshi yadda ya dace shi ke in ba ta ba da amsoshi ba kuma ta san komarta. da wannan nake cewa malama yar buhari ke ji matsayin matar da ke wa mijinta da'a da mai saba mishi to in ya zan an yi magana kan haka ina na shi mata umarni ka kibi Allah ya tsari mu to sai tambayar ta ta hudu ko da tambayar na malama yar kulwa ce matar Muhammadu dan baba gulmare tace menene a matsayin mace mace maɗanta shege ko kuma shi kuma wannan mace da ke ce ma shege ita tana da matsala wadda ababba domin in mun a ƙa'ida ta addini nisan duk wani wanda ya ce ma wani wato mara uba ya yi lakabi wanda yake son ya gada misali bai da uba kamar ya mai ƙazafi to mai san matsalar sa tana da girma to amma sai dai abin da ya shafi uwaye sai mu ce ita wannan matar ta yi mummunan magana ta aikata abin da ba daidai ba kuma sannan ta sani tana walakantar da kanta ne domin an yi magana akan wanda yawa wani ƙarfi da cewa shi ko ba ya da uba ya kure mai nasba ko ne wani abu wannan an kasu mutum yana iya tashi shi tsara idan mutum ya yi sannan kuma in wani yawa wani wannan da ya wa wani to wanda an kawa sai ya mutu an kace yan uwansa na ya tashi su ma su nemi haƙƙi sai dai aka ce walaful afu wanda an kawa magana an kai irin wannan ƙarfi yana da mushi rangwame kullum ya tsale imam amma in bai kai tsara ga liman ba ma'ana da shugaba kama a ce ga alƙali illa an yuri da satara sai kuma inda ya yi niyya shi wanda an kawo ƙarfin shi wa kansa sutura don kada shi zo shi ƙara abin ya watsu ko a ce an mai haka amma wala ya salahu da walidai idan uwayen sara suka yi irin wannan bai da damar shi ƙarar su a yi musu ƙarfi a yi musu abin na hadin ƙarfi idan sa ko uwarsa sun ka bayyana da wannan magana bai da damar shi ƙarar su a yi musu haddi na ƙarfi amma alar rajihi nufin kauli wanda arabi saboda haka magana cewa ta ce mishi shege to ita nan ta naka sakanta amma kamar yadda cikin abin nan a karamar masaliki to dan uba ya wa ɗansa irin wannan ko irin wannan ƙarfi ko wani abu ko uwa ta yi to ɗa bai da dama shi ƙarar su a musu haddi sai dai su ko sun walakantar da kansu domin ita ta gara mu kowa sai ta samu ɗa wanda yake ta walakanta kanta saboda haka a irin wannan maganganu bai dace iyaye na yin su ba ya an kadu bulgatu salifi shafi da ɗari hudu da ishirin da bakwai za a samu wannan magana da ni Allah ta muke to tambayar ta karshe ta ce ina hukuncin wanda bai sallar isha'i sai da subahin shin koyin haka ya halatta a wato kamar yadda ya zo cikin wani litta da ake ce al alkaba'ir wanda bai sallar isha'i sai da asuba sannan bai sallar asuba sai da azahar sannan bai sallar azahar sai da la'asar ko kuma sai da magriba to wannan shi ake kira mai tariku sala saboda haka akwai ukuba babba in mun duba littafin mu na na biyu da ake karantawa littafin ahadari wato babban laifi na jinkirin sallah ta ita daga lokacinta mutum ya yi haramun babba mai girma saboda haka yana da kyau mu yi tsoron ubangiji ga duk abin da za mu aikata mu san cewa allah mai abin da ne da bawa ma'ana mai hukunci na gabawa ga abin da ya aikata na umarnin da allah ya mai yabi ki, don haka ya yi babban laifi Allah gare mu to sai tambayar ta mu gaba wadda marubuta ya ce ina fatar malam zai amsa min tambayoyina kamar haka me an matsayin matar da mijinta ya sake ta saki uku kafin ta ƙare idda sai Allah ya wa wannan mijin nata rasuwa to wannan mai wannan tambaya yana magana akan wani abu da malamai suke cewa wato abin nan kamar yadda zo ga kun a mujibin kabla tamamul iddati wato wanda yake yana da sunoni guda bakwai amma da ita wannan matar da mijinta ya rasu bayan ya sake ta saki uku to ita abinda a sama gare ta za ta ci gaba da idda ta ta kammala idda ta bata roshe ba domin abinda ake magana a kai a cikin muktasar kalin shahi na 398 ya ce in ɗara a mujibin ƙabla ta mami iddatin a wasu ibra'in in hadamal awwalu wa sanafat كمتزوج بائنته ثم يطلق بعد البناء أو يموت مطلقا وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق وكمرتجئ إن لم يمس طلق أو مات إلا أن يفهم الضرر بتطويل وتمن المطلقة إن لم, إن لم تمس waka datin waɗi a hal mudalliqu aw ghayruhu fasidan kashtibahin illa min wafatin fa aqsal ajalaini كمستبرأة من فاسد مات datin wahadama مؤتدة وحدم الولء وحدم ولء sahihin الألفقة بنكاح صحيح asar لفاسد أثر هو أثر الطلاق إلى To nan abinda shi dubbo yake cewa in ɗara a mujibu wato idan sababi ga wajabcin idda ta saki ko ta mutuwa